safar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1448 wanda ya daidai da 30 ga watan 7 2026 miladiya Allah madaukakin sarki da ikonta ya kaddara mana haduwar mu a wannan masallaci namu na tuna da Sheikh Jibril Umar Jibril wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan fage cikin jihar Kano domin gabatar da wannan karatu namu na farko darasinmu na farko a wannan littafi na makarimul akhlaqi min wahayi imami a'immatil akhlaqi wannan littafi sunansa makarimul akhlaq wato kyawawan ɗabi'u min wahayi imami a'immatil akhlaq na hayi da aka yi wa shugaba kuma jagora na dukkan wasu masu kyawawan ɗabi'u shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na faɗa wannan littafi ɗaya daga cikin manya-manyan mu shi ya rubuta shi wani sheikh dattijon malami wanda yake garin maiduguri mai suna ibrahim fahir musa wannan malami da ya rubuta wannan littafi bayan ya gama ya miƙa shi shekul muhaddis al-mujaddid mujaddid shek ibrahim salih al-husaini ya miƙa mushi ya yi takrizi sannan kuma na mishi littafin a ƙarƙashin afad wannan mu'assasar tamu foundation namu mu'assasatul Afak at ta'alimiyya ta ɗauki littafin a matsayin a yaɗa shi a karantar da shi ake karantarwa a dukkan arewacin Najeriya state goma sha tara da Abuja na ashirin dukkan akwai malaman da aka yi wa samina aka ba su wannan littafin suna karantarwa sannan ana karantar da shi a sunna tv tamu wanda daftar umar dokaji yana karantarwa sannan ana karantar da shi a majalisai da dama Me meye makasudin rubuta wannan littafin makasudin da yasa manufar rubuta wannan littafin ganin yanda tarbiyyarmu da al'adunmu suka lalace muka yi nisa da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda da ba haka muke ba da duk wanda ya san mu musulman Najeriya musamman arewacin Najeriya muna da kyawawan ɗabi'u wanda kakanninmu da iyayenmu suka bar mu a kai na gaskiya na amana na sanin ya kamata to shi yasa malam ya rubuta wannan littafin domin mu dawo da kawunanmu kan ɗabi'u nagari da halaye irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda wannan malamin za mu ga da farko ya bayyana a shafi na biyu ya ce almaudu'at wanda ya kawo abubuwan da ya rubuta a ciki wanda ya fara a shuk wata ƙadir da muƙaddima da ya yi da al'ilmu a asasul akhlaq da a attaƙawa umdatul akhlaq da husnul khuluk da haya wa fadluhu ifsha'u salam wa adabuhu almusafaha alkalimatu tayyiba wa talaqatul wajh as-sidq wa alwara to haka ya kawo dabi'u dabi'u har 39 wanda ya rufe da khatima da kuma ahammul masadir da ya kawo a cikin wannan littafi a shafi na biyar zamu ga cewa taqrizi ne wanda shi babban malami Ibrahim Saleh Al-Husaini ya mushi wanda ya rubuta abubuwan da ya gani a cikin littafin da kuma fa'idan littafin shafi na shida shine malam yayi ashkuru wata taqdir godiya ga waɗanda suka taimaka aka zo da wannan littafin har ya zo inda muke to yanzu za mu tashi a shafi na bakwai wanda al-muqaddima shafi na bakwai shine muqaddima da aka yi wanda malam ya rubuta ta yana da kyau mu karanta wannan muqaddima din bismillahir rahmanir rahim al-muqaddima malam yace gabatarwa alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insana min tin godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukacin sarki wanda ya halitti ɗan adam daga taɓo. wa akramahu kuma ya karrama shi wa jammalahu ya ƙawata shi bil akhlaqi da kyawawan ɗabi'u wa 'allamahu ilmal yaqin ya sanar da shi ilimi na yaqini wa faddalahu ala kathirin min khalqihi kuma Allah ya fifita ɗan adam akan da yawa daga cikin waɗanda ya halitta Waje waja'alahu khalifatahu fil ardi kuma ya sanya ɗan adam ya zama khalifansa a ban ƙasa taba ibadahul mu'minin Allah ya zaɓi bayansa muminai wa hadahum ila siratil mustaqim ya shiryar da su zuwa hanya madaidaiciya wasfafa minhum a cikin su ya zaɓi annabiyyin annabawa wal mursalin da manzanni wa arsalahum linnas ya aiko su zuwa ga mutane mubashirina suna masu bushara wa munzirina suna gargadi wa ba'atha sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kuma ya aiko da shugabanmu jagoranmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutammimun limakarimul akhlaq domin ya cika kyawawan ɗabi'u tunda manzala sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya ce inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq an aiko ni kadai an aiko ni ne dan in cika kyawawan ɗabi'u wato da'awar manzo sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗayanta da'awa ce ta tauhidi ta ibada ta kyawawan ɗabi'u waɗannan uku ɗin ita su ne da'awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dole ka zamanto kana da ingantacciyar aƙida dole ka zamanto kana bautata ma Allah irin yanda yake a bautata mushi ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam dole kuma ka zamto kana da kyakkyawar ɗabi'a yadda kake mu'amala da mutane wa khataman lin nabiyyin kuma ya sanya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto cikamakin annabawa alaihi wa'ala alihi الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة المجاهدين إرادة أمنشن الله تتبت غريشي da alayen gidansa da sahabbansa waɗanda sune shugabannin masu jihadi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da duk wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama amma bayan haka fa inna limakarimil akhlaqi fil islam lallai kyawawan ɗabi'u a musulunci makanatan kabira yana da matsayi mai girma wa da'amatan azima kuma ginshiki ne mai girma wa rakizatan qawiyya kuma wani asas ne wani foundation ne wanda yake mai ƙarfi qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah kuma wane ne fi kyawun zance ga wanda ya kira zuwa ga Allah wa amila saliha kuma ya aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin kuma yace ni musulmi ne ba wanda ya kai wannan kyakkyawan zance ba wanda ya kai wannan kyakkyawan ɗabi'a wanda yake kira abautata ma Allah kuma yana aiki na kwarai kuma yace shi musulmi ne sai Allah ya ce wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah lalle kyawawan ayyuka ba za su taɓa yin daidai ba da munana ba yanda za a yi kyakkyawan abu ya zama daidai da mummuna ba yanda za a yi ɓata ya zama ya zama daidai da ɓata ba yanda za a yi ƙarya ta zama daidai da gaskiya ba yanda za a yi abin kirki ya zamanto daidai da abin da ba na kirki ba sai Allah ce idfa billati hiya ahsan kaga anan aya da ya fara faɗa ma kyakkyawa ba za ta yi daidai da mummuna ba kaga umarni ne a gare ka cewa ka aikata kyakkyawan aiki ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan mu'amala domin kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan aiki ba za su taɓa daidaituwa ba da mummuna duk wanda yake aikata mummunan aiki da mummunan mu'amala da mummunan zance da girman kai da jiji da kai da kafafa wannan ba ɗabi'u ne na musulunci ba sai ce kuma to wannan kai yana umarta ka ka aikata kyakkyawa kenan to in an aikata ma kuma sai ce idfa billati hi ahsan ka ingije mummunan abin da aka yi ma da abin da yake mafi kyawu wanda ya ma ba daidai ba to ka mere da abin da yake daidai kama abin da hausa suke cewa an jefe ka da dutse to ka jefi mutum da gayan fura ya taɗe ya ci wato idfa billati hi ahsan duk abin da zaka yi duk wata mummuna ka ingije mummuna da abin da yake mafi kyawu ba ma da kyakkyawa ba fa mafi kyawu zaka yi fa idan ladhi bainaka wa bainahu idan hakan ya faru in har waɗanda suke muna nama waɗanda suke cizguna ma waɗanda suke ma hassada waɗanda suke ma baƙin ciki maƙiya ba sa son ka in har kana kyautata musu kai sai Allah ya ce sai ya kasance bainaka wa bainahu adawa wanda ada a tsakaninku akwai wannan adawa ka annahu waliyun hamim sai zama majibinci masoyi na kusa Allah ne ya faɗa wannan saboda ya san ɗabi'anmu kuma zancen Allah gaskiya ne wa man ahsanu min Allah ƙila. ba wanda ya fi Allah gaskiyar magana wa man asdaqu min Allah hadisa ba wanda ya fi Allah Allah ya san mu sai ce matukar duninka aikinka sakawa wanda ya ma ba daidai ba da daidai sosai ya zama masoyinka duk jafa'insa duk adawarsa duk bala'insa in dai kana kyautata mushi to sai ya dawo daga cikin masoyanka masu hamim ma fa ba ma hubba masu tsananin ƙaunarka masu jibinta al'amarinka zai iya mutuwa domin kai wanda kuma da abokin adawarka ne to amma sai Allah ce wa ma yulqaha illa na sabaru irin wannan ɗabi'ar ba wanda ake bawa ita sai wayanda suka yi haƙuri wa ma irin wannan ɗabi'ar ba wanda yake samunta illa bu hazzun azim sai wanda yake da rabo mai girma ba kowa bane da yake samu wannan ɗabi'ar ba kowa bane yake samunta sai wanda ya haƙuri kuma yake da rabo mai girma domin menene da ciwo shaidan zai zo ya samu kofa ya ziga ka shi fai ma sharri shi ya zage ka shi ne ya yarfa a kanka shi ya zauna ya ma karya. shi ya taɗe ka shi ya hana ka a baka wani abu shi ya ma kaza shi ya ma kaza kuma kai ka zo ka kyautata mishi ka yi ma abin kirki ka faranta mishi to ba wanda yake samun wannan sai mai haƙuri sai kuma mai babban rahoto in ba ka da rabo ba za ka iya siffantuwa da wannan siffar ba sai ka zamanto zuma ne kai duk wanda ya taba ka sai ka taba shi duk wanda ya ma kankara sai ka man na itace sai ka rinka bugar kirji kana cewa kai ba kanwan laka ba ce ba ka rinka ji ai mu duk wanda ya taba mu sai ya ji mu a tsaye muke kar duk wanda ya ba daidai ba sai mun nuna ma kuskurensa to saboda baka da babban rabo ne a wajen Allah shi yasa ba za ka iya yin haƙuri ba ka kyautatawa mai cizguna maka wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace laqad manna Allahu 'alal mu'minina haƙiƙa Allah ya wa mu'minai ta shin alkhairi iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yayin da ya aiko musu manzo daga cikin daga cikin su mai ɗabi'a ta mutane mai haƙuri mai sanin ya kamata mai ɗabi'u na ƙwarai wanda za su iya koyi da shi ya tulu alaihim ayatihi kuma yana karanta musu ayoyinsa wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su dalilin da malam ya kawo ayar ashe ta goma gomashin da Allah yi wa al'ummar da ya aiko musu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don yana daga cikin ya tsarkake ɗabi'unmu, ya tsarkake mu. A shi wannan ta in ba ka zamanto mai tsarkakakken aiki ba, mai tsarkakakken harshe ba, mai tsarkakakken mu'amala ba, to kai baka amshi ta alherin da Allah yi wa mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba baka karɓa ba domin manna Allahu Allah ya muku ta goma shi ya zama ya tsarkake ku wa yu'allimuhumul kitaba kuma yana koyar da su alqur'ani wal hikmata da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam da hadisai wa in kanu min qablu kuma duk da yake da kafin nan fi balalin mubin yana cikin bata wanda yake mabayyane ko da sun kasance da a cikin bata mabayyane amma Allah madaukakin sarki ya shiryar da su shi yasa malam yace inna dinal mar'i lalle addinin mutum la yastaqima ba zai taba tsayuwa ba tsai ya tsaya akan daidai wala yaktamil ba zai taba cika ba illa bi makarimil akhlaqi sai da kyawawan dabi'u fali makarimil akhlaqi makanatan aliyah malam ya ce lalle kyawawan ɗabi'u yana da matsayi mai girma wa ahammiyatan baligha yana da mahimmanci wadda ta kai makura liman yuridu an yaltazima al islami ga duk wanda yake so ya bi addinin musulunci duk wanda yake so ya yi musulunci duk wanda yake so ya kasance cikin musulmi to sai ya ɗauki kyawawan ɗabi'u shine mafi mahimmanci a gare shi waliza dan haka ne madaha Allah subhanahu wata'ala annabiyal karim Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda yake mai girma mai karanci bi annahu ala khuluqin azim yace yana kan dabi'u manya yana kan al'ada manya yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa innaka ka ala khuluqin azim lallai kai manzo sallallahu alaihi wa sallam kana sama domin ala alful isti'la ne in ce fi ciki ta ƙasa in nace ala sama azihin mindil alal manbada minbada kaga wannan abin nan tishu din tana kan tebur ala kenan zan yi harfin in yana ƙasa sai in ce tahat in a cikin loka ne sai in ce fi to amma sai Allah madaukakin sarki ya yi amfani da wannan harafin ya ce la'ala kulukin asu to sai malamai suka ce kawo wannan harafin yana nuna ne hatta kyawawan ɗabi'u suna koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so da ai shine mabubbugar su duk abin da ya aikata shi ya ci ne su tamfin na cewa wannan abin yana da kyau ba za mu san abu mai kyau ba sai daga aikin manzo sallahu alaihi wasallam ba za mu san abu mai kyau ba sai daga maganarsa sai daga tarihinsa da sirarsa to wannan yake nuna mana cewa kyawawan ɗabi'u suna uguwa ne daga aikinsa don haka shi yana sama da su ba a ce yana da akwai ba yana da sama domin shi ne tushen kyakkyawar ɗabi'a sallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka mabiyansa ya kamata su zama wada almu'minina shi yasa Allah madaukakin sarki ya kirayi mu'minai ilal ilaqti ilal iqtida'i bihi su koyi da shi fi jami'i ma ja'a bihi a duk abin da yazo da shi ko menene kana so ba ka so fil manshat wa fil makrah kana ki kana so yayi ma bai yi ma ba ya dace da dabi'arka bai dace dabi'arka ba za samu ba za samu ba asara za ka yi in ka ko ba za dole kawai in an ce manzon Allah ya ce kaza za a yi kaza za a yi ba ruwanka da natija kai dai ka bo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad kana lakum fi rasulillah haƙiƙa ya kasance a gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana abin koyi mai kyau amma gawa liman kana yarjullah wanda yake nufin Allah wanda yake fatan samun rabo a wajen Allah wal yawmal akhir wanda yake so ranar lahira ya hayi wa zakarallaha Allah kuma wanda yake ambatar Allah da yawa wal qur'anul karim malam yace al qur'ani was sunnatun nabawiyya da sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallam hiya masdaru makarimil akhlaq shi ce isu ne mabubbugan kyawawan dabi'u bin sunna da bin alkur'ani su ne maɓuɓɓugar kawawan ɗabi'u su ne kawai alkitabu wa sunna da kuma fahimtar magabata na ƙwarai su ne maɓaɓɓugan kowane kyakkyawan ɗabi'a da za ka samu to za ka samu alƙur'ani yana kira ko zala ya ɗabbaka alƙur'ani a aikace shi yasa malam yace lamma su sayyidatu aishatu an hulukihi sallahu alaihi wa yayin da aka tambayi matar manzo sallallahu alaihi wasallam sayyida Aisha Allah shi yadda da ita an khuluqihi dangane da ɗabi'unsa sallallahu alaihi wasallam aka ce wa na Aisha menene ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Aisha qalat sai ta ce ta bada kalma takaitacciya ta gama komai ta ce na hulƙuhul ƙur'ani ɗabi'unsu shi ne alƙur'ani domin duk wata aya a cikin alƙur'ani manzala sallahu alaihi wasallam ya ɗabbaƙa ta inda ya ci alheri ce a yi daidai a yi wa Allah ɗa'a ya aikata ta shi ya sa aka ce in ka gama zo sallahu alaihi wasallam yana tafiya ƙur'ani ne yake tafiya a ban ƙasa al-mushaf ya dubbu ala al-arfi qur'ani ne yake tafiya a ban kasa in kaga ya tashi qur'ani ne yake tashi in ya zauna qur'ani ne yake zauna in ya bude baki abinda qur'ani yayi nuni duk inda dabi'unsa baki ɗaya da halayensa al-qur'ani yace malam yace ai annahu tabbaqa al-qur'ana fi hayatihi kullaha ya aiwatar da alƙur'ani a ɗabi'unsa ga baki ɗayansu fa hayatuhu rayuwarsa Sallahu alaihi wasallam tatbiqun amali aiki ne a aikace likitabillahi ta'ala da littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa min huna daga nan ne sarat masdaran min masadiril akhlaqi sai kasance wannan ɗabi'un nasu nasa da rayuwarsa ta zamanto maɓuɓɓuga kyawawan ɗabi'u alkarima alhamida masu kyau ma abin godiya suka zamanto daga nan ne ake samun su ƙala ta'ala Allah marukacin sarki ya ce mu'alliman yana mai karantar da mango sallahu alaihi wa sallam wa murabbiyan yana mai tarbiyyantar da linabiyhi sallallahu alaihi wa sallam da manzon sallallahu alaihi wa sallam yace khuzul afwa Karin kayin yafiya duk wanda ya ma ba daidai ba ka yafe mishi duk wanda ya taka ma ka yi mishi afuwa ka yafe mishi wa amuru bil urfi kai umarni da shari'a ko ka yi umarni da kyakkyawan al'ada wa a'arid anil jahilin ka rinka kuma ka kau da kai ga wawaye jahilai wanda za su faɗa ma bakan magana shi da Allah sallallahu alaihi wasallam baya tankawa ya zo wucewa a zage shi a yi dariya a nuna shi kaga wanda ya ce Allah ya aiko shi a kalkale da dariya Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa nuna mashi yahuda su zo wucewa yana zaune da nana aisha radiyallahu anha yace sama alaika manzala sallallahu alaihi wasallam yace wa alaikum nana aisha ce wa alaikumul la'na tace sama alaikum wa alaikumul la'na nana aisha saboda ta ji haushi nana aisha ya za a kalli manzo sallallahu alaihi wasallam yahuda marasa kunya tace mutuwa ta tabbata akan ka saboda sun san musulmi suna ce assalamu alaikum sai suka juya sama alaikum ana aisha ta ce mutuwa ta tabbata a kanka kanku inuwa Allah ta tabbata mazala ya rufe bakinta ta ce ya aisha alal akalli ki ce musu wa alaikum su idan suka yi mana addu'a Allah fa bai karɓa kafirai ne mushrikai ne arna ne yahuda ne amma mu in muka mutu Allah zai karba to dan me zamu mutu bakinki yana da tsarkin da wannan addu'ar da kika yi sai Allah ya karba to kuma mu ba a aiko mu ba dan kowa ya zama la'ananne ba dan haka aka aiko mu ba ya Aisha wannan shine wa'arin anil mushi anil jahili jahili ma yace ma kaza yama abinda ba daidai ba yama dan kira yama habaici ya ma wani magana ta izgili kawai ka kalle shi kama addu'a shi sa Allah madaukakin sarki ya koyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ga yin afuwa sa ko ta shafa komai ta shafa kowa da kowa za mu karanta a gaba ka ji afuwa ta manzo Allah sallallahu wanda wallahi hankali da tunani ba zai taba sawarawa sawarawa za a iya irin wannan afuwar ba sai ya ƙure ma tunaninka baki ɗaya sau da abubuwan da aka yi mar ya yi haƙuri kuma ya afuwa kai ya yi kyauta ma jafa'in da 'yan ƙauye suka yi mar bai motsa ba a zo a yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam magana sahabbansa har zare takobi amma su ga wanda yake mishi magana yana ba su kyauta to kaga wannan shine ya dabbaka abinda Allah ya mushi ya umarce shi wa qala subhanahu wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'ala al-ardi bayan Allah bayan ar-rahman mai jin kai alladina sune yamshuna 'ala al-ardi hauna suke tafiya a ban kasa cikin nutsuwa fa haurajiya. wa idza khatabahumul jahiluna yayin da jahilai suka musu wauta qalu salaman suna cewa mu zaman lafiya muke newa kaga sai Allah ya siffanta bayinsa ibadur rahman ga aikin tafiyar su cikin nutsuwa da tsafta ba hargowa da kaga tafiyar yanda suke ba wai laƙai laƙaƙai kamar ɗan daudu ba ba kuma bubbub kana buga ƙasa ba tafiya ta tawazi'u ta hankali wanda duk wanda ya ga tafiyarka in ya kalle ka zai ce wannan nutsatsen mutum ne so da yana tafiya cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali cikin salama shi yasa aka ce tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya kai ka ce yana gangarowa daga dutse haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiya yana rike jikinsa wannan ita ce tafiya ta bayan Allah muminai ba jiji da kai ba budawa ba cika titi haunan suke tafiya sannan duk wanda ya musu jahilci to da suke cewa salaman salaman peace mu ba mu zo tashin hankali ba rijima bane ba abin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum yana daga cikin rahamar ubangiji madaukakin sarki da yawa bayinka yawa bayinsa gabaki daya linta lahum da ka zamanto mai sauƙin kai a tare da su walau kunta fabban da ka kasance fabban ne mummunan ɗabi'u ghalizal qalbi ne jafa'in zuciya lam faddu min da ba su zagaye ka ba da sun watsi lam faddu min da sun watsi sun barka ashe idan kana so ka kori mutane daga gefanka to ka zamanto mai mummunan ɗabi'a mai jafaɗi, mara yafiya to wallahi za ka wayi gari ba kowa tare da kai masoyanka za su watsi wannan sirri ne da Allah yake faɗa mana ashe in kana so mutane su zage ka su ƙaunace ka su so ka to linta lahum ka zama mai sauƙin kai mai tausasa harshe ba jafa'i ba mummunan magana domin haka Allah marukacin sarki ya ce ya mai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don al'umma su zagaye haka kuma suka zagaye shi lullube shi lau an fakta mafil ardi jami'an ma'allafta bai na ƙulubihim ya ce wallahi waɗannan da kuɗi kake ba su ya rasulallah in za ka kashe duk abin da yake duniyan nan yadda zuciyarsa ta karkata zuwa gare ka ya lallahi da ba za su yi ba wani abin ba kuɗi yake bayarwa ba duk kuɗinka kana ba mutum kyauta a hannunka yana haka yana karɓa amma ya fita haka zai ce shegen nan na ɓamɓaro nawa ɗinka yake lau an fakta ma fil ardi jami'an ashe bayan kyauta da sadaka da taimako kuma akwai kyakkyawan hali ka zamanto mai ɗabi'a ta gani mai sauƙi mai afuwa ga mutane shi yasa Allah ce fa'afu anhu to ka rinka miki afuwa wanda suke ƙarƙashinka, matarka 'ya'yanka, yaran gidanka wanda suke aiki a ofis ɗinka wanda suke karkashin ka za su yi ma ba daidai ba wannan dole ne amma ka tsinka musu afuwa abokanka maƙotanka dukkan a kasuwa ne a wajen aiki ne a aikin gwamnati ne a shugabanci sai ka ga ba daidai ba amma fa'afu hum, ka rinka yi musu afuwa wastaghfir lahum ka rinka nema musu gafara wa shawurhum fil amri kuma ka rinka shawara da su a cikin al'amari wannan fa shugaban halitta ga baki ɗaya ake gayawa to kai waye da ba za ka yi shawara da mutane ba dole malam sai ka shawara da matarka sai ka shawara da 'ya'yanka sai ka shawara da yaran kasuwarka sai ka shawara da abokanka sai ka yi shawara da makotanka sai ka yi shawara da masu maka hidima sai ka yi shawara har masu kare ka sai ka zauna ka ce ku bani shawara me ya kamata in yi waje kaza waye kai tunda Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawurhum fil amri wanda ake man wahayi yace a mushi kai shawara shi sa duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikata sai ya tashi ya ce ashiruni ya qaum ku bani shawara me ya kamata in yi manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam ana man wahayi amma dan ni Allah ya sa zama mai haka dan duk wani shugaban da zai biyo duk wani mai kudin da zai biyo duk wani ubangidan da zai biyo duk wani mai sarautar da zai biyo duk wani mai matar da zai biyo da yaya to ya shawara in an cewa manzan Allah ya shawara kuma yayi to kai waye da ba za ka yi shawara da mutane ba ka rinka gani duk abin da ka faɗa shine wa shawurhum fil amri kai shawara a cikin ruka, fa iza azamta Allah madaukakin sarki yace to idan ka dauki niyya ka dauki azama ka dauki abu an yanke ga abu kaza shine daidai fa tawakkal ala Allah to kai tawakkali ga Allah wannan kun ga wannan gabar ta nan gun a siyasatu shar'iyya akwai ranar da akwai lokacin da muke Sudan da aka yi rigima kwarai akan wannan gaba malamai suka yi ta mai da yawo shi shura mulzima kuma har yanzu akwai wannan jayayya a duniya shi shura mulzima au ghairu mulzima dole ne shura in shura suka baka shugaba mashawarta suka baka kaza dole ka yi aiki da shi wasu malamai suka faɗa ka a shura mulzuma suka kawo wannan ayan wa shawurhum fil amri manzala sallahu alaihi wasallam ya ba da shura ba abin da yake so bane ba a fita yaki yace mu zauna a gidanmu mu zagaye kada mu fita fita yakin wannan akwai haɗari, ba mu yi karfi ba ba mu same ba amma wasu suka tashi suka ce ya rasulullah wallahi ba mata ne ba ba za mu zauna a gida ba sai mun fita sai an fita an gwabza yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru yace yanzu kuna ganin a fita suka ce wallahi sai an fita manzo Allah yace shikenan ya shiga ya sako silkarsa ya sako takobin yaki ya fito sai kuma sahabbai bayan ya tafi da tije suka ce bai so a fita amma kun ba da shawara ko bai kamata ya ki ɗaukar shawarar ku ba gashi nan kun jawo an fita sai suka ce to bari in ya fito sai mu ba shi haƙuri yana fitowa wannan matasan samarin yan bana bakwai suka ce ya rasulullahi mun yi kuskure kada a fita manzala ce a ai ba ba wani annabin da ya sa silken yaƙi kuma ya cire ba a yi ba ya ce babu in dai tun da na sa to kuma sai an fita aka fita yake to kaga wannan sai masu hujjar cewa shugaba ya nemi shawara suka ce suka kafa da dalilai da dama suka ce dole ne wayansu kuma malamai suka ce a'a zairu mulzima shugaba zai nemi shawara a bashi shawarwari sai ya je ya ga wacce ce tafi domin shugaba yana kan wani kujerar da wataƙila wani abun mutanen da suke gaban shi ba za su hango ba shi zai hango wato ba kullum ba ya fi shawara zai yi amfani da ilimin da yake da akwai da consultation da zai rinka yi wataƙila ya yanke wani hukunci ko ba za ku gano ba to sai suka kafa dalili da wannan ayar Allah ya ce wa shawurhum fil amri fa iza azamta kai shawara da su amma yayin da ka ɗau izina ka ɗau wani azuma ka fahimci wani abu to fa tawakkal ala Allah ka yi tawakkali ka aikata to haka aka yi ta bugawa haka aka yi ta buga gwamnati tana gwamnati a lokacin ta El Bashir tana ɗaukar janibin shura gairu mulzima ba dole bane shura akwai abubuwan da shugaba zai ɗauka shi yasa suka yi wasu abubuwa da dama mutane ba su sani ba aka zo aka yi ta kace da sai aka har daga ƙarshe dai manyan malaman da suke tafiyar da gwamnatin suka tabbatar da cewa kai to da in mun ɗauki ra'ayin shura gairu mulzima ba dole wannan taɓargazar da kuke zuwa ku yi ku jawo mu kuma ya za mu ka yanzu dole ku rinka jin shawara duk abin da za a yi ku ba mu shawara Na za a je a aiwatar da wani mummunan aiki a wajen gari kuma su malaman ba su sani ba sai shugabannin suka je suka aika ya jawo kasar bala'i aka sa takunkumi aka yi menene kai wannan abin menene kai wa mubarak hari a Ethiopia malaman mu ba su sani ba sai bayan da aka kai harin suka sani ni na san Profesa Hajinur ɗaya daga cikin malamanmu wanda ke koya mana shari'a yana daga cikin wanda yake cewa shura zairu mulzuma amma daga lokacin ya ce mulzuma ce sai dole ce sau da kamar wahalar da sudan suka sha kowa ya san kadiyar wannan lokacin da aka je taron au a ethiopia addis ababa aka kai mushi hari kowa ya san bala'in da aka kai aka shiga to ya zaka fahimci ayoyin alkur'ani sosai ka gane su dalla-dalla sai kana aiki da su yanzu da ake karanta kawai muke baka gane matsalar sai ka ɗauki kowane ra'ayi amma su da yake ɗan baƙashi suke sai suka gane menene matsala ina wani ra'ayi ya kamata yanzu a rinjayar to har abada haka alƙur'ani yake duk rishin sanin fa hikimar alƙur'ani da adalcin da alƙur'ani ya zo da shi da zaman lafiyar da alkur'ani ya zo da shi saboda mun fitar da shi daga cikin rayuwar a gwamnatance in ce a gwamnatance shine a siyasa a economics a administration a mu'amala ta yau da gobe sannan a ɗaiɗaiku in ce a ɗaiɗaiku a ibadunmu a ɗabi'unmu a halayenmu mun jingine alkur'ani to shi yasa muka kasa ganin mu'jizozin alkur'ani da yanda alkur'ani yake yau je ka afghanistan a yanzu da suke tabbakawa, ka je ka ga yanda kasar yanzu take komawa kwanan nan ma bai fi sati biyu sun samu mai man da bai da adadi kanin tsinsu ya yi ƙarfi sun hana dubban kunansu sun hana riba sun hana karuwanci sun hana shan giya sun hana komai kuma Allah sai ƙuɓɓugo alheri yake musu saboda sun ɗabbaƙa littafin Allah sun yadda alkur'ani shine doctor ɗinsu shine constitution ɗinsu ya ce haza wa inda ma tarji'u ila siratihi bayan wannan ayoyin da muka karanta in ka koma wajen sirarsa rayuwarsa sallahu alaihi wasallam tajid amamaka mu'ujiza mu'jiza zaka samu a gabanka matsayai da ya dauka miracles na mu'ujizoji wanda zaka rasa ya aka ya dau wannan matsayar kuma yi wannan aikin wa shama'ila muhammadiyya kuma zaka ga dabi'u masu kyau na manzo sallallahu alaihi wasallam wa sifatin amaliya zaka ga siffofi a aikace wa akhlaqin Hassana da kyawawan ɗabi'u ta halla biha rasulullahi alaihi wa sallam wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya siffantu da su wa labisaha ya sanya su wata jammala biya ya kawata kansa da su wa faha minhu aqab wanda ga baki ɗaya. ƙamshinsu mai daɗi ya yaɗu dowa faha shine ne aqabuha shine ra'ihatu ba. kyawawan ɗabi'un ya yaɗu duk duniya ta sani malam wanda ba musulmi ba ba abu sufyan Tsirakal, shugaban duniya gabaki ɗaya super power na duniya ga baki ɗaya domin shine shugaban Rum ya tambaye Abu Sufyan a lokacin musulun musulunta ba ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mushi kaɗan daga ciki ya faɗa mushi ga yanda yake ga yanda yake ga yanda yake ya rakale shiru ya girgiza kai ya doka sandan mulkinsa ya ce in dai abin da ka faɗa haka ne mulkin sa sai ya zo hannan ba zai tsaya a nan ba to kaga ɗabi'unsu sun yi haɗu hatta waɗanda ba musulmi ba ba za ta iya makarya ba ya taɓa muku alkawari ya canza abu sufiyan ya ce bai taɓa mana alkawari ba amma dai yanzu mun yi wani da shi an ce shekara goma za mu gani amma dai a baya to wanda ka shekara arba'in da shi ya shekara goma sha uku a makka hamsin da uku Ya yi shekara biyu uku sannan kuka yi alkawari duk a shekara hamsin da biyar ɗin nan baya bai karya ma alkawari ba amma sai goma kashe ta nan ai kai kai san kai ma kawai ka faɗa ne shi yasa ce bai taɓa ba ya taɓa cin amanar wani ya ce bai taɓa ba sallallahu alaihi wa sallam ya ce bai taɓa ba ya ce kun taɓa tuhumarsa da wani abu sai ce ba mu taɓa tuhumarsa ba wannan fa abu sufiyan ne yake faɗa halayen ɗabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam yace kai saboda amana ma in takaita ma sunansa aminu muka sa mishi amintacce duk wata ajiya wanda ba a so ta salwanta a garin makka mata da maza shi suke kawowa ya ajiye to ɗabi'unsa sun yaɓi wa ba a min hunuri a haskansu sun haska ko'ina sallahu alaihi wasallam malam ya ce walaƙad wasafahu hindu bin abi hala lil hasan wal husain bin ali radiyallahu anhuma hindu ibn abi hala wanda khali ne na hasan da husain domin ɗanna na khadija ne mutum ne mai fasaha mai lura kuma ga maɓuɓɓugar da ya fito na na khadija fa radiyallahu anha ta haife shi ya tashi tare da manzan Allah sallahu alaihi wasallam sai Allah ya sa zama wani na musamman wajen ɗabi'a wajen hali wajen fasaha wajen siffanta abu sanda ya zama to ana siffan hindu bin bi hala in dai kana so a siffanta ma abu ka ga kamar kana ganin sa kuru-kuru ko da baka san shi ba to ya je ya gano ya zo ya ma bayani to shine Hassan da Husaini suka tambaye shi ya siffanta mana manzo sallallahu alaihi wa sallam domin suka ce su san kakansu shababu samarin gidan aljanna Hassan wal Husain radiyallahu anhuma suka zo suka samu hint tunda suna kanana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu kuma sun san hint ya iya sunfata kuma ya zauna ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qablan nubuwa kafin an nafta ma a gidan mahaifiyarsa nana Khadija radiyallahu anha kaga ya san manzon Allah ba sanin shanu ba ya san shi sani na gaske suka zo a hadisin tsawil a wani hadisi dogo an sirati jaddihim ya da musu sirar kakansu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jaa fihi a cikin hadisin sai yazo faqala sai ya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikirin yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya zama baya tashi sai akan zikirin Allah duk inda zai zauna sai ya ce bismillah ko ina duk inda zai tashi in ya sai ce subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk haka manzo Allah yake duk inda zai zauna duk inda zai tashi duk motsinsa zikirin Allah ne domin shine ai wannan shi ne fa garkuwa ga duk wani mumini musulmi ba ruwanka da wani ɗan duba wani ɗan buga ƙasa wani ɗan boka wani hasashe wani mai kaza mutane kaza sun tare a kanka za a ga bayanka duk wannan abin da zai zama kariya hisunun hasim tabbatacciya a gare ka ka zamanto duk motsi kana zikirin Allah malam ka fito daga gida baka ambaci Allah ba ka shiga baka ambaci Allah ba ka shiga ban daki baka ambaci Allah ba ka fita baka yi zikiri ba ka shiga kasuwa baka yi ba ka fita baka yi ba ka sa takalminka ka sa kayanka duk baka yi ba ka yi alwala baka yi ba ka yi kaza baka yi ba ka kwanta bacci baka yi ba ka tashi baka yi ba to ai tsirara kake duk wani ja'iri da ya harbo bam wallahi sai ya same ka saboda baka da wani kariya a jikinka gidanka rushashe ne kana kulle shi kullun da shaidanu domin da ka shiga gida baka yi zikirin shiga ba da daddare manzala sallahu alaihi wasallam yace mani shaydanu sun ce to kun sai shaiɗanu duk ku taho su yi kuwa din na unguwa ku fito ku fito yau mun samu wajen kwana da an kawo ma abinci kai haka baka yi zikiri ba masha Allah har da abinci ci ku ci abinci tare da su ku yi bacci tare da su amma da ka ambaci Allah lokacin da zaka shiga sai su ce yau ba wajen kwana ba cin abinci a tare da mu sai su tashi su su bar gidanka yasa dole malam ka haddace zikiran manzo Allah sallallahu alaihi sallam na kowane lokaci sai zamanto katanga a gare ka da gidanka da iyalanka kun tsare gidanku kun rufe ba kofa kawai kuka rufe ba kun rufe ta ko ina sama da ƙasa ba wani ni da zai shiga la yajlisu wa la yaqumu illa ala zikrin wala yuwaqqinu al-amakina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kama wuri yace wannan wurinsa ne permanent kullun shi zai zauna bai kama wuri sannan kuma wayanha an ibaniha kuma ya hana kama wuri A <laughs> to mu ba nan muka ce ba <laughs> ba suna ji ba <laughs> karatu ake kawai kuma ya zo ta kansu ga dama haka karatu yake zo ta kansu yan gaba ya zo ta kaina ya zo ta kan haka za mu yi ta bulala ai wannan karatun da za mu yi bulala za mu yi ta wa kanmu in ka ji ka gyara in ba ka gyara ba matsalar ka ce kakko damu in na ji an mun bulala in gyara in ban gyara ba matsala ta ce akwai ranar kin dillanci in kun yi kun gyara in ba ku ji ba matsalar mutum ce ya kai kawai ka zira mishi ido ga yanda dai manzo sallallahu alaihi wa sallam yake wa idan taha ila qaumin idan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zo wajen mutane jalasa haisu yantahi bihi almajlisu yana zama inda wajen zama ya ƙare ba a buɗa masa ya zo gaba Sallahu alaihi wa sallam malam amma wani ma in ya zo waje malami ma zai zo waje wallahi ko a faɗa na zo na daina zuwa saukarsu. su na zo su ce ma ga malam wani mahaddacin alkur'ani ya zo ba su faɗa ba manzala sallallahu alaihi wasallam in ya zo wajen majalisi ya iske mutane an taru sahun nan na ƙarshe shi yake zama sallallahu alaihi wasallam wa ya bi zalika kuma yana umarni a yi haka wa yu'ti kullu julasa'ihi bi nasibihi duk wanda suka zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya ba kowa rabansa na girmamawa na mutuntawa na darattawa wala ya hasabu jalisuhu anna ahadan akramu alayhi minhu ba wanda zai zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka jin wani yafi karanti yafi manzo Allah yafi girmama wani ko yafi son wani ba zai taba yiwa ba ai Abu Rubina af abin da ya gani kenan ya bugi kirki yace ya Rasulullah a cikin mutane wanne ka fito yace sayyidina Abubakar yace sannan yace kaina na Aisha yace sannan wa yace abuha mahaifinta sannan wa sannan Umar sannan yace to yayi shiru shi amru bin al-As abin da ya dauka shi za a ce na farko kowa kuma a cikin sahabban manzon Allah yana ji a jikinsa in aka ce wa manzon Allah ya fi so shi zai ce to kaga wannan kyakkyawar ɗabi'a kenan ba wanda zai fahimci wane yanzu ya fi shiga a waje na. yana girmama ya mutunta ya ba kowa haƙƙinsa sallallahu alaihi wa sallam to yanzu a cikin wane ne wannan sai dai tabarrukan malam dole sai an gane ya fi son wane to manzo Allah kuwa ne shi yasa da aka tambaye shi faɗi wanda ya fi so amma baka tambaye shi ba aikin sa da isa ya nuna ma ba ga wanda ya fi so ga dan lele manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aikin sa da isa ya nuna ma ya fi son wane man jalasahu wanda ya zauna da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo shi ya ce ya rasulullah ina son ganinka zo mu keɓe suka keɓe auƙawa mahu ko wanda ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zo mu je wajen can kaga wannan abin fi hajatin cikin wata bukata sabara ku zai ma haƙuri hatta ya kuna huwal munsaraf hatta ka to kai ka tafi kai kai sallama da shi in ka zo ka zauna da shi ka kirawo shi kace kana son wata bukatar ka manzo Allah zai ta saurarar ka za ka yi ta magana wallahi ba zai ce to zan koma ka gama haka zai ta yi zai ta ji zai yi ta yin shiru sai ka ce to shikenan na gama manzo Allah zan tafi ya ce to shikenan amma manzo Allah yana jin nauyi ka ja shi gefe daya ya ce ma to zai tafi zai ma sallama zai yi wannan ka ja manzo sallallahu alaihi wasallam ku tafi wani waje kuma ya ce to shikenan an gama wannan ni zan baro ka ina da wani abu zai yi wannan sai kai da kanka ka ce za ka tafi wa man sa'alahu haja duk wanda ya tambaye shi wani abu lam yaruddahu illa biha ba zai taba mayar da shi ba sai da wannan aw mai turin min alqawli ko da maganganu masu dadi sai na Umar har ya taɓa zuwa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan yazo ba ni kaza ungo wannan ya zo ba ni kaza ya shiga gida ya ɗauko wannan abincin gidansa ya ƙare suturinsa sun ƙare kuɗinsa sun ƙare kuma ya zo yana bashi ya rasulullah kaza nake so to shikenan ka zo ranar kaza kana bi na bashi ina bi zan samu kuɗi zan baka suna umar ce ya rasulullah abin ya yi yawa ya yi yawa sai na umar ya ce ya rasulullah abin ya yi yawa ka bayar da naka Kaya ya ƙare kuma yanzu bashi kake ɗauka ya rasu da Allah? Mazala ya ce da'ani ya umar, ƙyale ni ya umar. Ba abin da yake gabana sai dai in kyautata wa mutane. Wannan fa shi ne ɗabi'un manzo sallahu Alaihi wasallam. Kad wasi an nasu min hu ba su Hakika ya yalwaci mutane gabaki ɗaya arzikinsa da wa khuluquhu da dabi'unsa fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa ya zamanto jagoran su suka kasance a wajen shi wajen gaskiya daidai suke ba wanda zai wani ba daidai ba ya ce ba daidai ba kowaye ɗazu ba mun faɗa bana na Aisha an ce wa ka fito ya na na Aisha radiyallahu anha to lokacin da ɗaya daga cikin matarsa take kawo mishi abinci da zai ci kan wani plate mai kyau na Aisha sai kamar ta karɓa ta zama mai hannunta haka da ya a kwananta a ɗakinta kuma a rinka kawo wani tangaran ɗin abin plate ɗin ya faɗi ya karye biyu manzala sallallahu alaihi sallam ya ce ya Aisha abinci dai na wani amma wallahi sai kin biya plate abinci na ne ne aka kawo na yafe kina da daraja in yafe miki amma wannan flat din flat din nan wallahi sai kin biya kuma sai da ta biya wato shi dai in gaskiya ce kowa daidai yake a wajen shi ba wanda zai yi a kau da kai wani yayi kuma a mahukunci babu haka a wajen kowaye sai yasa ya bigi kirji yace walau fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarakat ko da na na Fatima wanda ya fi so a duniya wanda ya yace Fatima bid'atun minni yasurruni ma ya ce Fatima wata tsoka ce a jikina duk abin da yake faranta mata rai yana faranta min duk abin da yake bakanta mata yana bakanta min amma ce ko ita yi sata sai na yanke hannunta to kowa majlisuhu majlisu hilmin majalisarsa majalisa ce ta haƙuri wa haya'in da kunya sai ka zama to mai haƙuri mai kunya za ka zama ɗan majalisarsa to kai majalisarka da kake hira ta masu kunya ne da haƙuri ka zauna ko marasa kunya to sai ka duba duk majalisar da ka ga ba wannan ba to ka batta wa sabrin wa amana masu haƙuri akwai majalisarsa akwai haƙuri da amana la turfa fihi al-aswat ba a daga sauti kowa yana magana ƙasa ƙasa to an ce la tarfa'u kun fauka sautin nabi an ce kada ku daga sautin ku sama da sautin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko bai taba magana ba na nesa can ya ji sai dai in hudu ba yake da buƙatar haka in kana zaune da shi ku mutum daya yana magana ne sallallahu alaihi wasallam yanda mutum ɗayan nan yake ji in kana can baka ji in ku biyu ne yana zai ɗaga bolin ɗin kaɗan yadda mutum biyu zai zo in ku uku ne zai ɗan ɗaga in ku huɗu ne wato baya ɗagawa shi yasa ba a ɗaga fuska wala tu'banu fihi al-hurum ko ba a ambatan mata da mummunan zance da ƙazafi a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba a zauna a majalisa a ce ai wacce yar iska ce ai wacce tunda naga ta yi kwalliya ta fita ai wacce wane ne yake binta ba a yin wannan wala tunsa falatatuhu kuma a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ba a ambatar kuskuren wani ai na kaza ya aikata ai ko da kuskure ya aikata ba a ambatar wani yayi ba daidai ba ba a ambata inda yi ba daidai ba sai dai ka je ka kira shi ka faɗa maka kai da shi amma ba a hirar wani yayi ba daidai ba a majalisar manzo sallallahu alaihi wasallam muta'adilin gabaki ɗaya daidai suke ya tafabaluna fihi bittaqwa wanda yafi a wajen su wajen manzala wanda yafi tsoron Allah mutawadi'in kowa kaskantar da kai yake yuqiruna fihi al-kabir ana girmama manya wa yarhamuna fihi as ana jin kankanana wa yu'siruna zal duk ma'abucin bukata manzo sallallahu alaihi wasallam a majalisarsa ana fifita shi wa yahuduna aw qala yahfazuna wanda duk kalma ɗaya ne ajina kiyaye fihil garib wanda bako da yazo in bako yazo to haba haba ake da shi ba za a bar shi cikin matsala ba me kake so me zaka ci me za a kawo ma qultu kaifa kanat siratuhu fi jalasatihi to sai mu tsaya a nan gurin sai sayyidina Hassan ya ce wa Hind to yaya sirarsa take halinsa yake ga mutanen da suke zaune da shi a sahabbansa wanda idan muka zo sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi a nan duk da yake alhamis mai zuwa babu karatu wataƙila sha hudun rana ya tayo da insha Allah alhamis mai zuwa za mu yi tafiya don haka sha hudun rana ya tayo za mu zo sai mu tashi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da'imal bishiri Allah madaukakin sarki ya tarbiyantar da mu irin wannan tarbiya Allah ya ɗabi'antar da mu irin wannan ɗabi'a ya Allah ka sa mu koyi da manzanka a halayenmu da ɗabi'unka ka sanya mu a cikin cetonsa ba dan halin mu ba ya rasu ya Allah Allah ka sanya mu cikin ceton manzan Allah ka sanya mu cikin mabiyansa ya Allah ba dan halayenmu ba ba dan ɗabi'unmu ba ya zal jalal wal ikram Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu albarka a rayuwarmu akwai ɗaya daga cikin iyayenmu ajiya alalaziyu ta rasu Allah ya jikanta Allah gafarta mata Allah ka kabarinta abinda ta bari Allah ya albarkace su Allah ya jikan iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu Allah ya albarkaci duk abin da suka bari Allah madaukakin sarki ya kai rahama ga gare su Allah madaukakin sarki ya sa mu ma in ta mu tazo mu cika da kyau da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh